من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu da kara mana imani da himma da islafi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yawo Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba wato a inda muke ina jin shakara daidai ko? ashirin daidai na'am ga watan muharram a eh, safar na shekara ta 1437 hijiriya wanda sai daidai da na jin biyu ga watan ah, sha biyu na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ifnai a shari'a a ƙidun wato shi'a na imamiyya wato masu bin limaman nan al'ifnai a shari'a goma sha biyu alhamdulillahi yau za mu tashi a tambaya ta arba'in da ɗaya ne ko? كيف أصبح أولو العزم من الرسل أولي عزم في اعتقاد شيوخ الشيعة wato mun san a cikin annabawan Allah da ya aiko da manzanninsa akwai mutum biyar wanda ake kiransu ulul azmi wanda su suka fi daraja su yasa aka kira su ulul azmi na jin na farkonsu akwai annabi ibrahim ko sai annabi musa da isa da annabi muhammad da annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna da daraja sun fi sauran shi yasa Allah yake tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin annabawan Allah nan ma da muke gani Allah ce na fifita waɗansu akan waɗansu na fifita wasu akan waɗansu annabi ne mafificinsu gaba ɗaya shi ne cikamakinsu shi ne kuma shugabansu gaba ɗaya duk wani makaloki ma ya ce ana sayyidu duwala, ibn adama wala fakhra ni ne shugaban duk wani ɗan adam ba tare da alfahari da inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka san waɗannan mutum biyar ɗin su ne fiyayyu su ne ake kila ulul azmi to tambaya da za mu yi a nan ya aka suka samu wannan matsayin me ya ba su wannan matsayin ya akai suka samu wannan matsayin amma a bisa mahangan aƙida irin ta shi'a ina fata an gane kaifa asbaha ulul azmi minar rusuli uli azmin fi i'tiqadi shuyukh shi'a taya akai waɗannan manya-manyan ulul azmi minar rusuli manya-manyan bayin Allah nan daga cikin manzanni ya akai suka zamanto ulu azmi din amma a mahangan aƙida irin ta shi'a jawab fansu shine kai tsaye bi hubbihimul a'imma kawai son su ga limamansu goma sha biyu din shi ya promoting nasu ya kai su haka soyayyan su kawai da ƙaunansu da riƙon ga waɗannan limamai goma sha biyu shi ya ba su wannan matsayi a Taki mala ya ka aice wa man azlamu kai kaman ka ce zuki ta malle ina fata an kai kun ji ƙarya kun ji zuki ta malle wa man azlamu babu wanda ya fi girman zalunci irin mimman iftara alallahi kaziban irin wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta ta ga Allah wannan ƙarya ne buhtanun mai azimun ina hujja aura da shaikuhum almajlisiyu baban bi unwan akwai wani shaikhinsu da ake kiran shi almajlisi ya wallafa littafi sai ya sanya wani babi ya ware wani babi mai taken tafziluhum alaihim salam alal anbiya'i wa ala jami'il khalqi wa akhdhi mithaqihim anhum wa anil mala'ikati wa an sa'iril khalqi wa anna ulil azmi innama saru ulil azmi bi hubbihim salawatullahi alaihim wato yake tafdiluhum alaihim alaihim alal anbiya wato limaman su goma sa biyu dinnan. wato an fifita su sama da dukkan sauran annabawa wa ala jami'il khalqi da dukkan halittu wa akhdhi mithaqihim anhum to dukkan halittu sun ɗauki wani alkawari kamar menene alkawari da yarjejeniya wato mai ƙarfin gaske daga gare su wa anil mala'ikati haka nan daga mala'iku wa an sa'irin halkin dukkan sauran halittu limamansu suna sama da shi wa anna ulil azmi kuma ulul azmi nan da muke jin labarinsu innama faru ulul azmi sun samu wannan matsayin na ulul azmi fiyayyun annabawa din nan bi hubbihim a ta dalilin soyayyansu da ƙaunansu ga waɗannan limaman nasu salawatullahi alaihim aminci Allah sabbata a gare su in kana so ka ga wannan maganan a littafinsu ka je biharul anwar biharul anwar kitabul imamati abwabu sa'iri fada'ilihim wato littafi babin da yake nuna shugabanci da limanci da jagoranci na limamansu ka duba babi ma da yake bayyana sauran falalansu wa manaqibuhum da darajarsu wa gara'ibu shu'unihim da ababen mamakin da suke aikatawa so suka wallafa ina fata an gane ko to matsayin su kenan tambaya ta arba'in da biyu tana cewa ayyuhuma a'zamu inda shi'ati wanne ne ya fi girma a wajen yan shi'a tsakanin abubuwa guda biyun nan alhajju ila mashahidil a'immati ka tafi hajji can iran wajen ziyartar shaihunansu da kaburburan limamansu da malamansu am ada'ur ruknil khamis min arkanin islam ko kuma ka je haji da sauke farali daga cikin rukunan musulunci guda biyar din nan bi ma'ana da tafiya haji don sauke farali da Allah ya wajabta mana wanda yake ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci biyar da kuma tafiya ziyartar makabartansu da shekunansu wanne ne fi girma da daraja a wajen lema amma a wajen 'yan shi'a wajen shekunan shi'a yanzu misali Allah ya hore maka kuɗi na zuwa haji suna baka kaman kai ne ka musu tambaya da Allah da unge aikin haji in sauke farali na wajibi da Allah ya tsora mu da un tafi can ko Tehran ziyartan shehunai na shi'a don Allah da wanne ne ya fi mun ga kuɗin da ya tafiya ɗaya ta kama da kuɗin ban da waɗansu kuɗi kuma kuɗin nan tafiya ɗaya za a yi da wanne ne zai fi za su ce ka share haji gefe ka mance da haji gefe ka je ziyartan shaihunansu ya fi to shi yasa mai tambaya ce wanne ne ya fi daraja a wajen limaman shi'a ziyartar ɗakin Allah mai alfarma domin sauke farari na haji ko kuma ziyartan Iran can Tehran saboda eh, ziyartan shehunansu jawab amsa kai tsaye suka ce alhajju ka yi tafiya ila mashahidi a immatihim ka yi tafiya ta ziyartar shaihunansu da kaburburansu ya fi maka ka je haji hujja fa iftarau sai suka ƙirƙiro ƙarya suka danganta ta ala abi abdullahi waye abu abdullah shine al-husayn shine husayn radiyallahu anhu wai annahu qala li rajulin shi sayyidina husayn wai ya faɗa ma wani mutum ja'a min al-yaman ya yazo da yazo ziyara daga yaman amma ziyaran da ta kawo shi ita ce li ziyaratil husayn annahu qala li rajulin ja'a min al-yaman li ziyaratil husayn wa shi husayn ne ya faɗa din ga wani mutum da ya kawo masa ziyara yace inna ziyarata ina tabbatar maka ziyartan abi abdullah abu abdullah ziyartan husaini kenan ka baro kasan, ka yi guzuri ka yanka tiket ka rike guzuri ka yi tafiya da koma da komai da shirye-shirye don tafiya ziyartan kabarin sayidina Hussein to ta'ajilu hajjatan yana daidai da yin haji hajin ma makbulan karɓaɓɓiya mutakabbalatan abar karɓa haji karɓaɓɓe abin karɓa kuma zaki zakiyatan tsarkakakken haji tsaftatacce wanda ma ka yi shi ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam irin ladan da za ka samu kenan fata'ajjaba min zalika sai shi wannan bakon mutumin da ka ziyara da ya ji wannan falalan sai ya yi mamaki fakala sai ya ce ai ya ce kai ba bari ka ji ma bugu da ƙari wallahi kai ne ba ma hajji ɗaya ba wallahi ziyartar kabarin Hussein wallahi yana daidai da wanda ya haji guda biyu maburura taini hajin nan mabruri guda biyu wanda babu sakamako sai aljanna mutakabbala taini kuma karɓaɓɓu zakiyataini tsarkakakku tsaftatattu kuma wanda ma darajan hajin guda biyu nan wanda aka yi su tare da rasulillahi sallallahu alaihi wanda manzan Allah ma shi ne majagoran amirul hajji sai mutum ya kara bude baki ci, kai ya kai ya ce bari ma ka ji ina <laughs> gane falam ya zal abu abdullahi ya zidu wato duk lokacin da ya faɗa mutum ya bude baki ce sai ce bari ma ka ji ba ya faɗi daidai hajji ɗaya ba da ya buɗe baki irin mamaki na ce mamaki mata ke to daidai hajji ma biyu ah, hajji biyu yake bari maka ji hajji uku bari maka duk lokacin da mutumin ya irin nuna ya yi surprising din na yana mamaki sai ya ƙara mata ce ai ba a ma tsaya a nan ba bari maka ji yana nan falam yazil abu abdullahi al yazidu bai gushe ba yana tsarawa yana tsara hatta kala salasina hajjatan sai da ya kai shi yake kai daidai da wanda ya haji sau talatin mabururatan karɓaɓɓe kuɓutacce daga dukkan laifuka da zunubi mutaqabbalatan abar karɓa zakiyatan tsarkakakke kuma ma a hajin da kai sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu har sau talatin tare da manzon Allah kuma kowanne haji ne mabruri kuma karɓaɓɓe tsarkakakke tsabtakakke din nan to ziyartar kabarin Husaini kawai in kai sau ɗaya ya baka wannan sauran irin wannan gara ina za ka tuna makka ka je ta taka ka amina ko ku yadda suke ɗora mutane ku duba wannan maganan a littafin su tawabul a'mal littafi da aka wallafa mai suna ladan ayyuka wa iqabul a'mali da kuma uquba sakamakon ayyuka me yasa mutum ke samun lada ko ukuba aiki ko aiki ke ba mutum lada shine ke ba mutum ukuba to sun wallafa littafi mai suna sawabul a'mal wa iqabu al a'mal ka duba can in bracket yace sawabu man zara kabral Hussein ko girman ladan wanda ya ziyarci kabarin Husaini waye mawallafin shi ibnu baba waihil kummi mutumin kum mai suna ibnu baba waihi haka nan ka duba littafi mai suna wasa'ilu shi'a babu istija shi kuma a cikin shi akwai babi da aka ware mai sunan babin da yake wato mustahabbi ne ikhtiyari ziyaratul husaini alal hajji wal umra sunan babin kenan wato fifita ziyartar kabarin husaini sama da zuwa haji da umra Suna fata an gane ko ah, wannan shi ne ai za a neme su da hujja ko sai aka ce waftarau ala rasulillahi ma wannan ma sai suka kirkiro ƙarya suka danganta ta ga manzon Allah sallallahu annabi da kansa fa ba a bashi ba wai shi annabin annahu qala wa hashahu kuma aka kau manzo Allah bai faɗa ba wai manzo Allah yace faman zarahu duk wanda ya ziyarce shi shi Husaini da wafatihi bayan mutuwarsa kataballahu lahu hajjatan min hijaji Allah zai rubuta mutum ladan haji wai in ji manzon Allah sassa yake duk wanda ya ziyarci kabarin Husaini bayan mutuwansa Allah zai rubuta masa ladan haji min hijaji daga hajjina min hijaji daga hajjina irin hajjina ni da nayi ni annabi Muhammadu sallallahu irin hajjin da nayi din nan irin shi ne za a rubuta masa lada ladan irin shi za a rubuta masa qalat sai ta ce ya rasulullah hajjatun min hijajika na gan haji daga cikin hajjinka qala na'am kai wa hajjataini haji ma biyu qala sai ta ce hajjataini qala na'am wa hudu ma falam wa huwa yazidu ita wanda sai tamban bata gushe ba tana mamaki tana mamaki shi kuma yana karawa hatta balaga saba'ina hajjatan sai da ya kai haji saba'in min hijaji rasulullahi sallallahu haji saba'in din ma bi a amari ha kowanne da umranta ita ziyarci kabarin shi so ɗaya kawai ladan haji irin na annabi sallan saba'in za a baka kowanne da umranta wannan magana ku duba ta a footnote na uku wasa'ilu shi'a sun za ku same shi babu istihbabu ikhtiyari ziyaratil Hussain على الحج والأمرة المندوبين hujjan da suka kafa ma wannan shima ma sai suka kirkiro suka ce alfa alfa hajjatin ma'al qa'imi alaihi salam wa alfa alfa umratin ma'a rasul nan haji wato dubu sau dubu ladan haji dubu sau dubu za a bashi wa alfa alfa umratin ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma zadu sai suka ƙara fil firyati wajen ƙaryan faƙalu ai alfai alfin hmm? wato dubu sau dubu sau biyu nawa nan? 2 miliyan hajjatan wa alfai alfa umratin da umra miliyan biyu wa alfai alfa gazwatin da kuma kwatankwacin ladan yaƙe-yaƙen banzon Allah za a baka har dubu biyu Eh, miliyan ɗaya kenan ko dubu sau dubu biyu shi ne za a baka na hajjin manzon Allah da umran manzon Allah da yaƙe-yaƙen manzon Allah wa sawabu kulli hajjatin wa umratin da ladan kowane hajji da umra wa gazwatin. da kuma eh, eh, ladan yaƙi abin eh, yaƙi ka sawabi man hajja wa atamara wa gaza tamkar hajjin wanda ya yi haji ya yi umra kuma yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'al a'immati ar-rashidina tare da manya-manyan limamansu hajin da aka yi da umran da aka yi da yaƙin da aka je tare da manzon Allah da limamansu a ciki to duk irin ladan su za a baka ina fata an gane ko ka duba wannan a can cikin kitabul mizari lil mufid babu fadli ziyaratihi yawma arfa falalan ziyartan shi ranan arfa wato arfan fa kenan arfan su kenan shine fa ake zuwa lokacin su ashura din nan ake ziyarta lokacin ashura a ta dukan jiki da can da wukace da yanka kai da yanka abu na ai jina-jina thumma tagaw fil firyati faqalu sannan suka wuce gona da iri wajen kirkiran dalilai faqalu suka ce an abil hasan ar-rida waye hasanur rida al-hasan ar-rida shine aliyu dan aliyu bin musa aliyu bin musa shine hasan arriba suka ce an abil Hassan arriba alaihi salam kala wai ya ce man zara kabra abi wanda ya ziyarci kabarin babana ai abi abdullahi ko eh man zara kabra abi abdullahi wanda ya ziyarci kabarin baban abdullahi shine al-husain kabarin sayyidina husain bishattil furati kana kaman zara fauka arshihi wato bishattil furati kaman mu ce ya za mu fassara shabbul furat al-furat dai teku ne nahru dijila wal furat waɗansu teku ne guda biyu to shabbi kaman kaman gurgudo yadda mutum zai kamfaci ruwan furat haka wato ya ziyarce shi ko da ɗan kaɗan ne ake nufi briefly haka ma to kaman zara Allah fauka arshihi kaman wanda ya ziyarci Allah maɗaukakin sarki a can al'arshinsa ina fata an gane ko kamar a ce misali eh, wanda ya wuce ta wannan bi ma'ana ya je ko a teku ya hau teku ya hau jirgin ruwa bi ma'ana ya keta teku ya je ziyarce shi to kamar ma wanda ya je ya ziyarci Allah maɗaukacin sarki can akan al'arshinsa subhanallah ka duba sawabul a'mal shi ma can babin wanda ya ziyarci kabarin Hussein kaman zara Allah fi arshi wajen kafa hujja fa aya za su kawo ko hadisi a'a iftarau nan ma sun kirkiro dalili ne an zaidin shaham qala qultu li abi abdullah zaid shaham dinnan wai shi da kansa ne ya tarar da sayyidina husayn abu abdullah kenan sai ya masa ma liman zara al haka ne an abi abdullahi alaihi salam ko kala yace man zara ko man zara qabral husaini bin ali alaihi salam duk mutumin da ya ziyarci kabarin husaini dan aliyu yauma ashura ranan ashura goma ga watan muharram arifan bi haqqihi yana mai sani da irin haƙƙin haƙƙin sayyidina ba ya ka je a matsayin jahili ba ne baka san mutuncin shi ba a'a ka ziyarce shi kuma kana mai sanin mutuncin shi da mutunta shi da daraja shi to kaman zara Allah fi arshihi ne matsayin ka tamkar wanda ya ziyarci Allah a saman al'arshinsa ina fata an gane darajan shi da ladan shi kenan ka duba can kitabul mazaril mufid babu fadli ziyaratihi alaihi salam yau ashura babin da yake nuna falalan wanda ya ziyarce shi a lokacin ashura aka samu wannan bayani hujja fa sai suka kirkiro dalili an zaidin shaham ko wai daga wani mutum da ya labarta falalan sunan shi zaidu shaham shi zaidu shaham din nan kala yace qultu li abi abdullahi na zo na tarar da abu abdullahi wato al bin ali alayhi salam na tambaye shi nace ma liman zara qabrar husain wani irin daraja da girman lada ne ake baima wanda ya ziyarci kabarin Hussein ƙala kaman zaran lahafi arshihi matsayinsa da darajansa tamtar wanda ya ziyarci Allah can al'arshinsa ka duba kamilu ziyara wani littafi mai sunan kamilu ziyara babi na nawa hamsin da tara ya ce anna man husaini husaina duk wanda ya ziyarci Hussein kana kaman zaran laha fi arshihi matsayinsa tamkar matsayin wanda ya ziyarci Allah ni ban taɓa jin wanda ya ziyarci Allah ma al'ashi ba taɓa ma ji ba sam darajar shi kaman wanda ya ziyarci Allah al'ashi dan kuka duba abun ba a san ba a mai da shi Allah ba an mai da shi to an mai da shi tamkar Allah din mai da shi kabarinsa inda yake dina yana daidai da al'arshi kabarin kawo shi kuma yana daidai da wanda ya daidaita akan al'arshi kenan shi ne kawai a ce maka fa ka bauta maka ne kawai kana iya barin Allah maka bauta maka duk nuku-nukun da zagaye-zagayen kenan kuma haka din ne an furta din waftarau nan ma suka kirkiro dalili na ƙarya da ce man zara ƙabra wala waladai aliyin waladai aliyin wai wanda ya ziyarci kabarin ƴaƴan sayidina ali guda biyu hassan da Hussaini kenan kana lahu inda allahi yana da wani lada mai girman gaske a wajen Allah ka saba'ina hajjatan mabururan an tamkar wanda ya haji saba'in kuma haji mabururi. man zara wa bata inda lailatan wanda ya ziyarci kabarin kuma har ya kwana a wajen a wajen kabarin kamar zara Allah fi arshi wal billah kamar wanda ya ziyarci Allah a wajen al'arshin sa wannan in ka je briefly ka fito kenan kana da ladan haji saba'in amma har in ka haƙura ta kwana a jikin kabarin ta kai matsayinka matsayinka tamkar wanda ya ziyarci Allah a wajen al'arshinsa wannan hujjan ku duba footnote na ƙasa kuru'ul kafi ku duba littafin da ake kiran shi furu'ul kafi jalladi na hudu shafi na taba ɗari bakwai da sittin da bakwai kitabul hajji babu fadli ziyarati abin hasamin riba to ka duba can babin falalan ziyartan wato aliyu dan musa na'am na'am wanda ya Eh. Eh. Allahu alam wanda ya mutu kai wata kula eh ya mutum ba a san ƙarshen shi ba inna ahadakum la amalu bi amali ahalin ya an bai na huwa bai na ha. illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu amalu bi amali Jannati al kulu ha. amma wanda ya mutu wannan aqidan kan tabbas ne ai kawai na'am Allah samu dace wai ni kam wa hal tawaqqafat hadhihi al mazadati wal muzayadati wai ni kan wannan kare-karen sun tsaya a haji saba'in kawai ko sun yi ta kare-karen sun yi ta kare-karen kun san na farko can sun ce haji ɗaya ko ya ce biyu ya ta ƙara ya koma hudu ya koma har talatin wani da ya zo ya ƙara har saba'in a saba'in ne ma ya ƙara hadda umra a umran ma ya ƙaro hadda yaƙe-yaƙen annabi ko ba haka ba to wai shi wannan ƙare-ƙaren an daina yin su ko duk wanda ya zo shi ma sai ya ƙaro wata falala ya yi attachin a kan wancan shi ne wahal tawakkafat hadhihi almazadati wal muzayadat shi waɗannan ƙare-ƙaren na falalan da sun menene sun tsaya a haka yace tanaqus to bari ku ji tufka da warwara daga bakin su ma rawau sun ruwaito wani labari an hannan ibn sudair ko sadiq kala wai hannan ɗan sudar ya ce qultu li abi abdullahi shi kuma hannan ina fata an gane ko kun san shi shi kuma wancan ibnu shaham ne ko wancan da muka karanta eh, eh, zaidu shaham shi ne ya ce kamar wanda ya ziyarci Allah a kabarinsa da ya tambayi shi Husaini din falalan ziyartar kabarin shi shi kuma wannan Hannan bin Sudair shi kuma yace qultu li abi abdullahi na zo na tarar da abu abdullahi shine sayyidina husain yace akramaka allah ma taqulu fi ziyarati qabri al-husain me za ka faɗi game da darajan wanda ya ziyarci kabarin husain domin fa innahu balagana an ba'dikum domin waɗansu labarai sun zo mana daga waɗansu shashin hukuman ya limamai annahu kala cewa ya ce ta'adilu hajjatan wa umratan wai ziyartar kabarin Hussein yana daidai da wanda ya haji da umra ramakallah kai kuma ko akwai ƙarin bayani akwai wannan akan wannan kala sai ce fa kala sai ce ma abu afa hadal hadith wai wannan hadisin ma da'ifi ne labarin cewa ziyartar kabarin shi ma yana daidai da haji da umra magana ce ma a barta kawai ma ta'dilu hadha kullahu ma ta'dilu hadha kullahu ba zai daidai da waɗannan duka ba walakin zuruhu yake duk wannan ziyartar kabarin shi ba zai ma kai umra ba ba zai kai ma matsayin ma haji ba duk wannan ma maganin da su tabbatar da wannan hadisi ma ba'ifi ne irin hadisan su can sai dai ya ce eh amma ba zan hana a ɗan ziyarce shi dai wala ta ji kar ku ɗaga shi sama da matsayinsa fa innahu sayyidu shababi shuhada yi dai matsayin shi da na sani shine shugaban wato matasa shahidai ko annabi ma ya faɗi wannan sayyidu shababi ahlil janna wa sayyidu shababi ahlil janna ne matsayin shi da na sani shi shine shugaban matasan aljanna kawai annabi ya faɗi wannan kuma a hadisi ingantacce yace to ne abinda na sani a game da shi kenan mace ziyartar shi ya kai matsayin haji da umra yace ku share wannan magana ku aje ta a gefe ba'ifi ya ce kawai maganan ziyartar shi fa yake ba zan hana ba ku ziyarce shi amma kar ku wuce gona da iri wajen ma shi ka yi tafiya don ziyartar kabari ya dace bai ma dace ba la ta shaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a damaran tafiya don wata ibada sai dai ga masallatai uku kawai ka yi tafiya don wani kabari na musamman wannan annabi ya hana shari'a ta hana musulunci ya hana shirka an hana kawai ina fata an gane babban laifi ne yake ku ziyarce shi dai ba zan hana ba amma wala ta jafauhu kar ku ɗaga shi sama da matsayin da Allah ya bashi ya ajiye shi ni dai na san matsayin shi shi shugaban matasan aljanna ne in ji Allah ma shugaban matasa shahidai shahidan matasa na aljanna abinda na sani ke shi kuma ku duba wannan maganar a kirabul Isnat, kirab al isnat sunan littafin kenan shafi na 99 zuwa 100 li abdullahi al-humairi min shiyuhihim fil qarni thalith yana mai wannan littafin mai wannan maganan yana daga cikin manya-manyan shehunan shi'a amma wanda ya rayu a karni na uku karni na uku can haka nan ku samo littafin biharul anwar ku samo shi shafi na casa'in da takwas zuwa talatin da eh, ina jin eh, eh, talatin da biyar zuwa arba'in da hudu babu anna hu alaihi salam babin da yake cewa ziyartan sayyidina husaini adilu الحج والأمة والجهاد والإعتاق ziyartar kabarinsa yana daidai da haji da umra da yin jihadi da 'yan tabayi in kuka je karkashin wannan badin, to za ku ga samu wannan maganan da shi wannan mutumin ya ce bai kai wannan magana cewa ziyartar shi kamar haji da umra ba ifi ne ajiye shi a gefe shehin shi'a na ya faɗa amma wanda suka rayu a karni na uku can ina fata an gane mala ce kasima ga wani irin bugu ga wata irin nakiya mai karya gadon bayan shehunan shi'a ya ce rawa hujjatuhumul kulai akwai babban shehun shi mai suna hujja alkulaini an abi abdullahi wai ya ruwaito hadisi daga shi sayyidina husaini din kala ya ce sayyidina uh, husaini wai ya ce kala amirul mu'minina alaihi salam wai sayyidina ali kenan mahaifinsa ko ya ce ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya aike ni ni sayyidina ali fi hadmil qubur unje urusa kaburbura duk wani kabari da aka ɗaga shi haka ya yi tozo haka sai dina ali da kansa ya ce manzo Allah ya tura ni unje je ruha shi in daidaita shi un rage shi wa kasri suwa wa kasri suwar da farfasa eh, irin eh, gumaka da aka yi su a shekin mutane da dabbobi ina fata an gane ko ya tura ni in rurrusa kaburburan da aka yi a haka kuma tabbas manzo Allah ya tura shi ce wala kabran illa mastaw wato da suna gina kabari ya yi to zo haka kato manzo Allah ya tura shi yace je ya faffasa wannan ginin a daidaita kabarin kar ya dan daga sama da kasa haka kawai me yasa ma ake dan ɗaga shi haka da ana tona ramin kabari a yi shi flat haka a daɗe shi da mutane sun ta taka shi dan ɗaga shi nan da ake yi don ka ga alaman nan kabari ne kar mutum ya taka shi ko ya yi bayan gida a kai ko ya yi fitsari a kai ko ya zuba datti ko ya rika zuba shara a kai to shi yasa ake dan ɗaga shi a ga alama sannan hikimar daga kabari kenan to za ka ga an ɗaga shi ya wuce to idan har shi sayidina husaini ya ce baban shi sayidina ali ga abin da ya faɗa masa to me yasa su suke ɗaga kaburburan su kenan me yasa aka ɗaga kabarin shi ko ba ku gane ba wanda suke ce a ziyarce shi in ya ce a ziyarce shi ga abin da yake baban shi ya faɗa masa manzan Allah da kansa ya tura shi ya je ya rika rubuta duk kaburburan da aka ɗaga su me yasa aka ɗaga nashin aka ɗaga eh, nashin da nasa da ake zuwa ziyara me yasa sada shi ma in ka karanta wannan zaka iya kama su da wannan kujjar, ka je littafin furu'ul kafi wannan littafin kafi din furu'ansa za ka samu wannan magana a ciki warawa aizan an abi abdullahi alaihi salam kala shi dai sayidina husaini din ya ruwaito hadisi ya ce kala amirul mu'minina amirul mu'minina waye amirul mu'minina sayidina ali kenan mahaifin shi husaini shi ɗan ne ke ba da labarin ga abinda mahaifinsa ya ce بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة manzo Allah mai tsira da amincin tabbata a gare shi ya aike ni zuwa Madina da saƙo mai kamar haka faƙala annabi yace masa ka tafi Madina Lata ta da suratan illa mahautaha kar ka bar hoton wani gunki fashe sai ka ragargaza shi ka kau da shi wala kabran kar ka bar wani kabari mai tudu illa sawaita face sai ka daidaita shi wala kalban illa qataltahu kar ka bar wani kare a madina face sai ka kashe shi kada na uku ka duba can furu'ul kafi shi ma wa shuyukhu shi'ati shabbahu baital makhluqi al-qabr bi baitil khaliqi al-ka'bah shehunan shi'a suna kamanta kabarin mutum ɗan adam halittacce suna kamanta kabarinsa da ɗakin Allah ka'aba ina fata an gane bi ma'ana yadda za ka je ka rike ka'aba ka zagaye ka'aba ka manna jikinka a ka'aba ka yi roƙi Allah cikin ka'aba haka suka maida kabarurrukan waɗannan mutanen ga mutu ya rungume kabarin yana shafa shi yana shafa shi yadda kake gani ana shafan ka shafan ka ba abin da zai kara maka gini ne duwatsu ne kan duwatsu na fata an gane shi dai Allah ne ya so ya ce ka bauta mun ka kalli nan ka bauta mun amma shi ginin ba shi bane yake da wani tasiri kyallen kaban ba shi bane yake da tasiri sai dina Umar wata ranar da ya ji a matsayin shi na Amirul Mu'minin ina jin dutse ya tsumbata sai ya ɗauki takalmi ya bigi dutsen na jikin ya ce innama an ta hajaru la ta durru wa la ce na san kai dutse ne baka cutarwa baka iya amfanan mutum ya ce laula an eh, eh, laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka da ba don na gama zuwa Allah ya tsumbace ka ba zan tsumbace ka ba me kai don idan Allah ya ce ka fuskanci wannan ta'adin ka yi sallah kawai ya ce ka ba annabi Musa da da ya roki Allah yana so ya ga Allah Allah bai nuna mai ya kalli dutse ba hmm? da Allah ya tashi bayyana hasken Allah ma kawai ya rugurguza shi kenan sai a riki dutse abun bauta a riki dutse idan Allah ya ce ka kalli nan ka bauta ma nan ta shi kira sai kayan ɗin ya zama to kuma mu rika wanke shi muna sha don an ce mu kalle shi kawai mu yi ibada gobe Allah yana so ya canja Ka'aba da ita ake kallo baitul maqdis ne kawai idan Allah ya ga dama ce kalli nan ka bauta mu kai matsayin ka bawa ne naka kawai ka rika karban command na Allah kai umurnin Allah kai kana ji. ina fata an gane ku amma shi abun fate shi din ba shi bane yake amfana Allah ne yake baka lada don ka fuskanci inda yake ka fuskanta don ka tsumbaci inda yake ka tsumbata kawai ina fata an gane Allah wanda ya sa mu dace wa aslu dinin islam mu kuma mun san asalin addinin musulunci yadda yake an na abu da wahadahu ko shine mu bauta wa Allah shi kadai wala na ja'alu lahu min khalqihi niddan wala kuf'an wala samiyan kada mu kuskura mu sanya wa Allah wani daga abin halittansa wanda zai zamanto niddan kishiya gare shi ko kuf'an abin daidaita shi da Allah wala samiyan ko wanda yake kama da Allah samiyun shine sa'a sa'a shine samiyun za a ce wani ai sa'o'in juna ne wannan da safe aka haife shi karfe tara wancan kuma can bayan la'asar aka haife shi sa'o'in juna ne shine samiyan shi sa Allah ce hal tasma'u lahu samiyan shin ka taba jin wani daga cikin mutane ko wani ya fita ce shi sa'an Allah ne rabbus samawati ka duba yadda Allah ya sifanta kansa Allah da ya umurce mu mu bauta masa shine farabbu samawati ubangijin samai, wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ne rabbu rabbu mai reno shine an rabbu mai reno mai kulawa da rayuwanka da cinka da shanka da komai naka mai biya maka bukata to shi ne mai renon duk wata halitta da take cikin sammai bakwai can cikinsu da duk wata halitta mai rayuwa a cikin ƙarƙashin ƙasai bakwai wa ma baina kuma da kuma wanda suke rayuwa in between tsakanin kasan da da saman duk Allah ne mai renon su ka taɓa ka ga wani abu cikin halittan Allah ka kalle shi baka san shi ɓulɓulɓulɓul ba wani ma baka san ma me yake ci ba baka san duk Allah ne yake ba su wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizqha babu wata halitta mai rayuwa a don kasa face arzikinta na hannun Allah sai ka fasa wani gingime min dutse ko kuma bishiya ka tsaga shi a tsaga shi a tsaga shi da injin fa sai ka samu wani gucan a rari sai ka samu akwai ta halitta a ciki ko bishiyan ko ina istil da yake ya rayu kuma ka gan shi a ƙoshe mamaki a ƙoshe a nuno namun daji ka gani a nuno tsuntsaye ka gani a nuno kifaye a ruwa ka gani a nuno waɗansu halittun ka gani kowanne ka gan shi ɓulɓul kawai yana tsalle kamar an shafa masa a nuno maka duniyar macizai a nuno maka kaza a nuno maka kowanne za ka gani shi Allah maɗaukacin sarki shine mai renon dukkan waɗannan sai Allah ce to irin wannan Allah da yake renon ka yake facilitating naka da dukkan abin da kake so ya baka duk abin da kake so fa abuduhu shi ya dace ka bauta ma kuma wa sabir kai hakuri ka jure li ibadati wajen bauta masa din kada ka yadda a raba ka da shi kai haƙuri. za a yi ta fisganka ko a yi ta jarabanka a kai to amma shi ɗin ne ya cancanta a bautata masa kai haƙuri kawai ina fata an gane za a kawo maka daloli a baka a ce ka kai Allah ce kai haƙuri kakka ka kai haƙuri fa abudu wa sabbin li ibadati kai haƙuri da kai da araba ka da shi annabi ba a yi kokarin raba shi da Allah ba lokacin da fito da la'ilaha illallah lokacin da su walid bin mutira su abun abu suka yi mitin aje a samu annabi fa a tattauna da shi tattaunawa ta fahimta game da la'ilaha illallah inna fa da ya zo da ita ta dame su eh sai ya rasulullahi an turo ni ne eh, in kunta turidu zawjatan zawwajnaka ajmala fatayatil arab eh, in mace kake so Eh, yasa baka samu baka bullo da wannan abun na lailaha illan illallah da ya rarraba tsakanin iyaye da 'ya'ya, ya rarraba tsakanin ma'aurata ya rarraba tsakanin abokanai to in mace ce damuwanka ka faɗa mana kawai a janye wancan in za mu samo maka wanda tafi kowa kyau yace ba shi bane in kunta turidu malan jama'a lalata malan mu mai da kai in dukiya ne mu mai da kai mu tara maka dukiya ka zamanto kai ne mafi yawan dukiya a ƙasar laraba ce ba shi bane ce to in mulki kake so ka ganya kwa zai janye a ɗora ka kawai kai ne shugaban laraba wanda mulki ka kuma sai an ji shi ko ina ce ba shi bane to nan ne in suka ce in in kana ganin dan tabuwa ne matsala ne da kai ka duba wai za su samu wasa ƙwararren likita a duniya kaga an fara cin mutunci a yi eh tunda an an bijiro da wancan dole a ce karshe ko in tabuwa ne to suna ganin ai in ba tabuwa baya za ka kaki wadancan a ce ga mulki ga dukiya ga mace amma annabi yayi nake sam kun ga ai ai kokari a raba shi shine waqtabir bi ibadati ka jure ka yi haƙuri wajen bauta ma Allah annabi da ya jure ya kau kai ya guje su don Allah kuɗin ba su zo daga baya ba baitul mali a cike kuɗin eh, dukiya na ganima jiziya su menene humusi fai'i duk da suna ba su zo daga baya ba sai na umar ka je ka ga yadda ya ta budget ma mala a zamaninsa duk wani soja in an ba shi sai an ba matan shi har da ƴaƴan shi inda yake jihadi duka yaranka su yi ta zuwa cin biskit da gunguru da a zamanin sai da umar har su an ba su Ka gani duk yanzu Allah sallallahu daga baya da ya ƙi macen don ya rabu da musulunci ya ƙi ya yi haƙuri Allah bai rika turo masa matan suna zuwa da kansu ba su tsaya gaban manzo Allah su ce ya Rasulullah wa habtuka nafsi وامرأة مؤمنة halin إن in نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنفعها خالصة لك من دون المؤمنين mace mumina ta kiya mai tsoron Allah ita za ta zo ta tsaya ta ce ya Rasulullah ga ni ka aure wannan ta zo yau wannan ta zo wannan ta zo annabi ya ɗiba daidai yadda ya ishe shi tara sauran in suka zo annabi ya ce a'a ya wani sahabi ya ɗaga hannu can Allah yarda da su a nemi na sada ce injiniya a raka eh? ce kawo silifas kawo wani ɗan gele kawo wani ɗan kwali kawo wani iltami walau khataman min hadith wani ma Allah ya ce zawwajtuka bima ma'aka min alquran wani ma hadda kawai ɗan sura haka ai ta hadda irin wannan sai ya zo maka wata rana Allah ku ta haddan Qur'anin nan akwai wanda zai karanta irin wannan tarihin sai ka ji ya caje shi ya ce wallahi sai na implementin abin da sahabai suka yi sai ce da Allah ai ya zo ce zo ka ga na haka so amma ka karanta mu lil na zuwa ƙasa ko amma ku rika yi Allah ku rika hadda shi wa man yattaqillaha ne yaji Allahu ma wa yarzuqu min haythu la yahtasib kai haddan ka ta tsoron Allah to sai kaga Allah ya azurta ka ta dalilo ta inda ba ka zato kai kana tunanin yanzu akwai kina mai tayan nan kai yanzu sai ki ya bullo sai shida sai an cika su sai an cika kai ina bari tafi hadda na ma kawai wallahi Allah ya kana cikin hadda na ya kaji an kira ka sai ka ji nan inda ka can ake nema masa daki a ce irin na sahabai zamu ba wani akwatina hadda ba ta yi amfani ba to a zauna haka a shiga a zo ga mala abdullahi ya fara hadda an Allah wai yattaqi Allah ya ji Allahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la ta. Allah ya albarka qala ta'ala Allah sake wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da wanda yake tamka da shi wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku yadda ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna sane suratul baqara faman sawwa bainal khaliq wal makhluq duk mutumin da ya kato bara ya daidaita tsakanin mahalicci da abun halitta fil hubbi wajen kauna ma kawai ka ji kana ƙaunan wani mahaluki sama da ko irin ƙauna ta Allah da son Allah auli khawfin minhu ko ka ji kana tsoron wani mahaluki yanda kake tsoron Allah awi Raja'ilahu lahu ko ka ji kana kwaɗayin zai maka wani abu yanda kake sa rai Allah zai maka to wannan mutumin fa huwa mushrikun mushriki ne da ƙari ma har kafiri ma ina fata rank biyu mushriki kafiri haka za a dora masa a kafada ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri da kare mana imanin mu da kare na ƴaƴan mu da matasan mu da dukkan wanda ma suka bauɗe a bisa rashin sani Allah ubangiji ya dawo da su wanda kuma suka a bisa ganganci su ma Allah muna ruƙaya musu ludufi ya dawo da su innahu waliyu zalika wal qadiru alai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك